Manajan kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger ya ce ana wuce gona da iri a irin sukar da ake ma kungiyar kan yadda take kokari ko rashin sa na lashe gasar League na Premier a Ingila a bana. Dukar da Arsenal ta sha a hannun Manchester United da ci uku da biyu duk da cewa 'yan wasan United da dama sun ji rauni ba su buga wasan ba, ta sanya yanzu Arsenal tana bayan Leicester City da maki biyar a saman Premier League. abin da zai ƙara mata shakku a yunkurin kawo ƙarshen rashin wannan kofi na tsawon shekaru goma sha biyu. 'Yan fashin baki a kafofin yada labarai sun dira a kan Arsenal bayan wannan wasa, inda tsohon manajan Liverpool Graham Souness ya ce ba su da kuzari ko alamarsa. Wani tsohon ɗan wasan Arsenal ɗin kuma Paul Martin ya ce ya kamata Wenger ya sauka daga kan kujerarsa ta manaja idan har Arsenal bata lashe Premier League a bana ba. Wanga ya faɗa wa taron 'yan jarida kafin wasan da Arsenal za ta yi yau Laraba da Swansea City cewar shi kan bai mamaki da irin sukar da ake ba. Ya ce haka kafofin yada labarai suke yanzu. Wani bangare na wannan sukar ya wuce gona da iri to amma tilas mu ji shi in ji wanga. Wanga ya ce mutane suna mayar da martani ko yin sharhi cikin fushi ko yayin da hankulansu suka tashi. To amma su abin da za su yi shine su zauna cikin tsanaki su yi nazarin wannan lamari. ya ce ana mutunta Arsenal a ko'ina a duniya duk da abubuwan da mutane suke faɗi kowa na da yancin faɗa albarkacin bakinsa kuma ina jin daɗin cewar akwai waɗanda suka damu akan makoma ta in ji shi a ƙarshen mako arsenal za ta kara da ƙungiyar tottenham hotspur wadda take ta biyu a teburin premier league kuma wanga yana son wasan da za su yi da swansea city a yau laraba ya zamo matakin farko a yunkurin arsenal na hayewa zuwa saman teburin na premier league